Waiwaye a kan wasu matakan da aka ɗauka a shekarun da suka gabata da nufin magance matsalolin da ke haddasa taɓarɓarewar hanyoyin zirga-zirga na kan gaba a jerin muhimman batutuwan da wannan taro zai mai da hankali a kansu, in ji Alhaji Mustapha Kadi Umani, jami'i a ma'aikatar suhurin Nijar. Wata hanya idan aka gina ta don ta yi shekara ashirin da biyar, mahi yawa ba ta huce ma shekara biyar ta so ɓaci. To shi an muharin yau za mu sauraron kasashe kowace guda guda za ta zuwa ta bada bayani idan aka bada bayani sai a ce mi a shawarwarin da za a cewa hanyoyinmu an ɗauki niyyar wannan doka wadda aka ɗauka goma sha hudu ba za a ƙara taka ta ba su waɗannan masu hannu da shuni masu taimaka mana sukan ce idan mu da kanmu ba mu ɗauki wato matakin ne ba na mu kare hanyoyinmu to su ba za su ma ba mu wato kuɗaɗe ba mu hanyoyi to mu mun san hanya ita ce alheri ga ƙasa bayanai sun yi nuni da cewa jamhuriyar Nijar ce kaɗai ta so mazartar da dokar mutunta ka'idar lodin motocin da kwan kaya daga lokacin da ƙasashen iyomawa suka bullo da wannan tsari kawo yau dalili kenan da gwamnatin kasar ta buƙaci kiran wannan taro mun ce idan waɗance ne ba su soma aiki da wannan doka ba muka aza muna tunda cikin wannan matsala mu ne ke wahala ministan manyan ayyukan gine-gine kada abdullahi na ganin akwai buƙatar ƙasashe su haɗa kai don ƙayyade girman bodin manyan motocin da ke dakon kaya yayin da ya zama wajibi a ƙarfafa matakan binciken irin waɗannan motoci tun daga tashoshin jiragen ruwa. To shi ne wannan an ka ce ai kokari a rage motocin nan masu sharkin mai yawa su koma bisa sharje da ya kamata bakin teku ko ba to ke kawo kaya ya kamata an ka cikin bora ya kamata kayan nan inda za a kawo su Nijar a hiddo su a auna in an auna su a sako wannan takarda wannan eh, eh, reglement ya ce a sako cikin motoci su tori su Nijar. Motocin wannan wani kuskuri mace aka yi musu ba da suka hito ba ne da wajen masu kera su aka ce to bodi dan na bodi bai da kamata ba. Ci gaba da ayyukan wayar da kan masu hannu a sha'anin dakon kaya a kasashen Emowa da makwabtansu Najeriya, Ghana da Gina Bisau wata muhimmiyar hanya ce da za ta kawo canjin tunanin da zai yi dalilin soma aiki da tsarin da aka bullo da shi a can baya in shi shuid fagumi daya daga cikin waɗanda ke wakiltar jamhuriyar benin le premier problème c'est que tous les acteurs n'en sont euh, sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.